Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya yau ranar biyar ga watan Maris shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na Fili Hashin Gumel tare da babaya ko Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. to sarfilu wasu wakilan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka a jiya Litinin sun kaddamar da wani gagarumin bincike akan fannoni daban-daban da suka shafi shugaba Donald Trump. rangwamin haraji da kara kudade da take kashewa tsaro suna cikin matakan da china za ta dauka a wannan shekara domin bunkasa tattalin arzikin kasar wanda ke fama da matsaloli a cikin wannan lokaci bayan haka kuma wasu wani rukunin 'yan majalisun dokokin amurka da suka hada da wakilan manyan jam'iyyun siyasan kasar sun la'anci gwamnatin shugaba donald trump akan kasa maida wa china martani dangane da yadda take gallaza wa musulmi To kanan labaran kenan aka ji. Yayin da kotun tarayya ta soke fidda zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamnan jihar Kano a jam'iyyar PDP. To ko mai ofishin ɗan takarar jam'iyyar ta PDP ke cewa? farko dai muna so jama'a su san cewa wannan kara da kuma wannan hukunci da kotu ta yanke bai shafi dan takarar jam'iyyar pdp injiniya abba kabir yusuf ba to idan muka leka jihar filata kuma za mu ji cewa Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau ta amince da gudanar da sake zaɓen 'yan majalisun tarayya a rumfunan zaɓe 106 a ƙananan hukumomi hudu da ke jihar. Haka kuma za a ji cewa hukumar INEC ta jihar Imo ta ce za a sake zaɓen wasu 'yan majalisar wakilai a jihar. Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasir ba tsare zai kawo mana a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. wakilan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka a jiya litinin sun kaddamar da wani gagarumin bincike a kamfanoni daban-daban da suka shafi shugaba donald trump ciki har da ayyukan kwamitin yakin neman zaben sa na shekarar 2016 da harkokin kasuwancinsa da kuma neman sanin ko shugaban ya aikata wasu laifuka da ke nuna cewa yana hana doka aikinta don kawai ya ce kansa dangane da haka ne kwamitin shari'a na majalisar ta aike da wasiƙu zuwa ga mutane da cibiyoyi 81 masu alaƙa da trump suna neman wasu takardu da suke son a hannun tawa kwamitin a cikin wa'adin makonni biyu masu zuwa game da abubuwa da suka shafi trump wanda shine shugaban amurka na cikin 45 ko bayan zargin katsar london kwamitin ya ce zai duba yiwuwar an aikata laifin cin hanci da rashawa a gwamnatin da kuma amfani da karfin mulki ta yadda bai dace ba a shekaru biyu na mulkin shugaba trump da yake sanar da binciken shugaban kwamitin gerald nadler ya fadawa kwamitin cewa a cikin 'yan shekarun nan trump ya sha kin amincewa da yana taka wato tsarin dokoki da kundin tsarin mulkin ƙasar rangwamen haraji da kara kudade da take kashewa tsaro suna cikin matakan da china za ta dauka a wannan shekara domin bunƙasa tattalin arzikinta da ke fama da matsaloli shugaban gwamnatin li khan ya ce ya bayyanar da wannan matakin ya bayyanar da wannan matakin ne a yau a wurin buɗe taron majalisar dokoki na shekara a birnin beijing lee ya faɗa wa 'yan majalisar cewa masu aiwatar da tsare-tsaren ƙasa sun auna samun bunƙasar tattalin arzikin ƙasar ta kashi shida zuwa shida da biyar a wannan shekara hasashen da ya yi kasa da abin da aka samu a bara wato na kashe 6.5 a baran tattalin arzikin china wanda shine mafi girma na biyu a duniya ya samu bunƙasar kashe 6.6 a shekarar 2018 tafiyar hawaii yadda tattalin arzikin ta huskanta cikin shekaru 30 dangane da rashin sayan kaya a cikin gida da kasashen waje da kuma mummunar yakin ciniki tsakaninta da amurka. shugaban gwamnatin da ya ce gwamnati za ta yi rangwami na dala biliyan 298 na harajin masana'antu da kuma kudaden biyan inshoran jama'a ta kuma rage wato harajin kan kaya ga masana'antu ta kashi 16 zuwa kashi 13 cikin dari. a hali da ake ciki kuma beijing ta rataba hannu a kan dala biliyan 177 da za ta kashe wa ayyukan soji a wannan shekara lamarin da ya kai ga karin kashi 7.5 cikin ɗari na kudin da ake kashe sojojin wani rukunin 'yan majalisar dokokin amurka da suka hada da wakilan manyan jam'iyyun siyasan kasar sun gwamnatin shugaba trump akan kasa mai da wa china martani da ya dace dangane da danne haƙƙin musulmi da take yi a ƙasar ta a cikin wasiƙar da suka aike wa sakataren harkokin wajen amurkan 'yan majalisar wakilan da ke kwamitin harkokin waje sun ce batun ya fi ƙarfin china magancewa cewa ya kamata china ta san duniya ba za ta kyale ta ta yi abin da ta ga dama ba a cikin amsar da ya maido sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce gwamnatin amurka na tunanin daukar matakan horaswa a kan duk kusoshin gwamnatin china da aka samu suna da hannu a wannan gallazawa musulmin kasar 'yan jinsin ogur amurka dai ta jima tana zargin china cewa tana cin mutuncin musulmi da ke zaune a sashen arewa maso yammacin kasar inda take amfani da hujjar cewa tana kokarin magance matsalar ta'addanci ne. ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu mutane biyu da aka ce dangi ne na madugun 'yan ta'addar da suka kai farmakin ƙunar bakin wake a yankin kashmir bangaren rikon indiya a watan da ya gabata yana cikin mutane da dama da hukumomin pakistan ke tsare da su a halin yanzu ma'aikatan harkokin cikin gida ta pakistan ta faɗa a yau talata cewa mufti abdulra'uf da hamad azhar wanda aka ce 'yan uwa ne ga mashud azhar madugun kungiyar 'yan kishin islama ta wato ja'ish al-muhammad yana cikin mutane 44 da hukumomi na pakistan suka cafke su kuma suke tsare da su harin kunar bakin wakin da 'yan ta'addan suka kai a ranar 14 ga watan fabrairu ya hallaka mutane akalla 40 kuma har ya sa wato kasashen na india da pakistan dai suna ci gaba da afkawa juna cikin yaƙi masu bincike sun shirya gabatar da a wani taro a yau talata bayani na biyu kan wani mutumin da wato da alamar dai an ga cewa ba shi da dauke da kwayar cutar kanjamau bayan wani jinya da aka masa. To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yayin da reshen jihar Kano na jam'iyyar PDP ke shirye-shiryen ɗaukaka ƙara dangane da hukuncin jiya na babbar kotun tarayya da ke Kano wadda ta soke zaben fidda gwani 'yan takarar gwamnan jihar da jam'iyyar ta yi a cikin watan Oktoban bara. Yanzu haka ofishin kamfen na ɗan takarar gwamna a Kano ƙarƙashin inuwa jam'iyyar PDP, injiniya Abba Kabiru Yusuf ya ce hukuncin kotun bai shafe shi ba. a dan takararsa tana nan wato takararsa tana nan daram daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana farko dai muna so jama'a su san cewa wannan kara da kuma wannan hukunci da kotu ta yanke bai shafi dan takarar jam'iyyar pdp injiniya abba kabir yusuf ba dalili shine a wanda ya kai kara ya kai kara ne akan jam'iyyar pdp wanda shi ma danta ne kamar yadda mu muke 'ya'yanta akan ganin cewa shi a gurinsa bai gamsu da sahihancin zaben fidda gwani da aka yi ba mu kuma a wurinmu an yi wannan zaɓe yadda ya kamata kuma mun ci nasara jam'iyya ta bamu tuta ta kai sunan eh, mu inec kuma mu ne muke yin takara wanda kuma za mu shiga za mu shiga zabe ranar asabar mai zuwa har ya zuwa yanzu da nake yi maka magana injiniya abba kabir yusuf shine dan takarar gwamnan jihar kano na jam'iyyar pdp a zaben shekara ta 2019 Malam Sanusi Bature da wakin tufa kenan kakakin ofishin kamfe na injiniya Abba Kabir Yusuf. yanzu haka dai masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan lamari barista abdullahi ibrahim gumel wani lauya ne mai zaman kansa a nan kano batun ya ce wai bai shafe shi ba bai taso ba don a ƙarƙashin jam'iyyar pdp yake takara kuma jam'iyyar pdp aka bewa umarni ta koma ta yi zaben fitar da gwani sannan ta turawa hukumar inec cikin lokacin da ita kotu ta bayar wannan ya rage ruwan jam'iyya idan shi suka sake zaba a zaben fitar da gwani za su iya tura sunansa don haka magana a ce takarar tana nan bata nan idan yana da korafi akan cewa ya kamata ya kasance ɗaya daga cikin 'yan shari'a kuma ba a sanya shi ba a cikin 'yan shari'ar har aka ba da hukunci kuma hukuncin ya shafe shi to lauyoyinsa sun san me ya kamata yi za su koma ko za su koma kotun ne su nemi kotun ta jingine ta saboda ya shafe shi a matsayin wanda ya kamata a sanya a cikin makaraya amma kuma ba a sanya shi ba. Masana da masu fashin baki a fagen siyasa da demokradiyya a Najeriya sun sha tsokaci game da mahimmancin demokradiyya cikin gida a sha'anin zaɓe na jam'iyyun siyasa. Dr. bati Bako masanin kimiyyar siyasa ne kuma ya ce akwai darasin da ya kamata 'yan siyasa su koya a cikin wannan hukunci na babbar kotun tarayyar najeriya a nazari mun sha faɗa cewar akwai ƙa'idoni na demokuraɗiyya da suka kai kimanin hamsin da bakwai ko wanda suke farilla ne a wanda suke sunna ne a wanda yake mustahabbi ne to wannan yana ɗaya daga cikin farillai na demokuraɗiyya shine wanda a turanci ake cewa internal democracy kowace jam'iyya sai ta bi wannan ka'idar ta bi kowane ɗan jam'iyya dama na in yana so ya tsaya a takara izo ya tsaya kuma al'umma ma na 'yan jam'iyya masu kati su zaɓi wanda suke so wanda ake cewa primary election to kin bin wa'annan ƙa'idodin da muka sha faɗa shi ya sabbaba wannan ya kamata 'yan siyasa da shugabannin siyasa da jam'iyyun siyasa su ringa ɗaukan darasi to irin wa'annan ƙa'idodin kauce musu shi yake sabbaba da na na. ga kuma dana shirin ta zo. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ya rage kwanaki hudu hukumar zaben Najeriya INEC da gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Ban koma da dangina. To madalla gaida Muhammad Ibrahim Kuri. To daga batun siyasa a jihar Kano sai mu leƙa jihar Filato inda a can kuma hukumar INEC ta amince da sake gudanar da zaben 'yan majalisun tarayya a rumfunan zaɓe 106 a wasu ƙananan hukumomi guda hudu. Ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar filato ta amince da gudanar da sake zaɓen 'yan majalisun tarayya a rumfunan zaɓe 106 a ƙananan hukumomi hudu da ke jihar. Sake zaben ya biyo bayan matsaloli ne da aka samu a rumfunan zaɓe da suka hada da rashin amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a a ringizon kuri'u da dai sauransu. A wata sanarwa da jami'in hukumar zaben mai zaman kanta a nan jihar Plateau Osaratin Imahiyar Rebo ya aika wa muryar Amurka na nuni da cewa zaben zai gudana ne a ranar Asabar tara ga watan Maris tare da zaben gwamnoni a fadin Najeriya. Sanarwar ta ce a shiyar Plateau ta kudu za a gudanar da zaben sanata wanda aka soke a rumfunan zaɓe shida a ƙaramar hukumar Shandam, rumfunan zaɓe takwas a ƙaramar hukumar Wase, rumfunan zaɓe 27 a ƙaramar hukumar Kwamfan, yayin da za a gudanar da zaben dan majalisar wakilai a rumfuna 65 a jasta Arewa. Dr. Yakubu Gambo wani jigo ne a jam'iyyar APC ya buƙaci jama'a su yi haƙuri da juna yayin gudanar da zaben. Al'amarin zaɓe kar ya zama ko mutuwa ko rai. Allah ya riga ya zaɓi shugabanni. Kin ga Najeriya ana da yawan mutane wadda suke da hakkin jefa kuri'a sun kai miliyan 84. Amma gaba da waɗanda suka fita zaɓen nan ba su kai miliyan talatin ba to zaben gwamnoni kwa ya fi kusa da mutane na kyautata zaton mutane za su fita wannan fiye da na shugaban kasa to amma duk abin da za a yi a yi ƙoƙari a kau da abubuwan da za su kawo tashin hankula Shi ma wani jigo a jam'iyyar PDP Chief John Mankilik ya ce yin adalci wa kowa zai samar da zaman lafiya ko da ma bayan zaben ne. A yi gaskiya, rashin gaskiya shine yana kawo mana eh, matsala a ƙasa nan. Kuma in hal ya zo ya zama wani abu ba wani wanda zai gudu ya tafi wani wuri kasar nan kasar mu ne goma mu yi zaben da ce mun ki mu yi zaɓe. Su ma mata ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su kan kiran mata su fito don gudanar da zaben. Sunana Hajiya Kubra, Kubra Muhammad, Sarkin Arab World. Don Allah da annabi ina roƙon mata da maza da matasa mu yi zaben nan lafiya. Wannan zaben da za a yi mata gida gida Allah ya so ya yarda za mu da kanmu ma za mu shiga mu fito da matan nan mu zo mu zaɓi cancanta insha Allah rabbi. Malama Cikas Kumle 'yar takarar majalisar dokoki ce a nan jihar Filato. Ya kike ganin kamar mata za su kai labari a wannan siyasan kuwa a wannan karon? Zan ce abun bai mana kyau ba, because mata da yawa sun faɗi primaries. Don mata ne sun san zafin ka je asibiti aihuwa baka fita da rai ba. Mata ne sun san zafin ka shiga asibiti ba magani ma yaro. Mata ne kuma sun san zafin ka kai yaro makaranta bai je ya koyi wani abu ba mata ne kuma sun san zafin ana da bukata gida ba iya samun bukata so maganan siyasa yana da kyau mata su sa kai a wurin kuma a taimaka a bude filin mata su samu su ma su contribute. Hukumar zaɓe mai zaman kanta dai ta jaddada batun amfani da na'urar card reader inda ta ce duk rumfar da ta saba dokar amfani da na'urar tantance masu kada kuri'ar za a soke ta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To ba da lagai da Zainab Babaji. To a can jihar Imam ma hukumar zaɓe ta INEC ta ce za ta sake gudanar da wasu zaɓukan 'yan majalisu a jihar kamar yadda za ku ji daga wakilin muryar Amurka Alphonsus Okurigwe. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce za a maimaita zaɓen 'yan majalisar wakilai a wasu mazaɓin jihar Imo, inda da can an ayyana cewa ba a kammala su ba a zaɓen da aka gudanar a ranar 23 ga watan jiya. Kwamishinan zaɓe a jihar Imo, Farfesa Francis Ezonu ne ya faɗi hakan jiya Litinin a wata ganawar hukumar da masu ruwa da tsaki da kuma manema labarai a Owerri babban birnin jihar Imo. Farfesa Ezonu kenan na cewa za a sake zaben 'yan majalisar wakilai wannan asabar mai zuwa tara ga watan maris za a gudanar da zaben ne tare da zaɓukan gwamnoni da kuma na 'yan majalisar dokokin jihar a mazaɓin taraya na ehimen bano yitu boma obowo da kuma isialan bano okigwe onuimu ko me ya janyo maimaitawar zaɓen? bayanai dai daga hukumar inec na nuni da cewa za a sake zaɓen ne bisa aukuwar wasu matsalolin da suka kaucewa dokokin gudanar da zaɓen. alfonso sokorigwe muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To madalla a gaida Alfonso Sokurigwe. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun ke cewa karfe goma da minti kusan goma sha takwas na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na wannan mako zai tare ni a jihar Kano da ke arewacin Najeriya domin jin yadda ta kaya a wani taron haɗin gwiwa. a tsakanin bankin duniya da kuma ma'aikatar gona ta najeriya sannan da gwamnatin jihar kano akan wayar da kan jama'a musamman masu fama da nakasa a ƙarƙashin wani shiri da ake kira noma domin kyautata rayuwa wakilin sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da ya halarci taron ya tuntuɓi coordinator shirin hassan ibrahim domin jin dalilin shirya wannan taro mun shirya wannan taro ne a ƙarƙashin ofis na appeals project na nan jihar kano domin wayar da kan manoma manoma musamman mutane masu bukata ta musamman za ku iya gani da idan ku mutane ne muka ɗauko daga gurare daban-daban na jihar kano wanda dukansu mutane ne masu bukata ta musamman muke son mu wayar musu da kai mu fahimtar da su cewa a peace project ya zo a ƙarƙashin haɗin gwiwar gwamnatin jiha bankin duniya da gwamnatin tarayya wajen ganin ya tallafa wa rayuwarsu ta bangaren noma shinkafa sarrafa ta da sai da ita noma alkama sarrafa ta da sai da ita da noma tumatir da sarrafa tumatir da kuma sai da tumatir wannan duk bukatar shirin shine mu ga yaya za a inganta rayuwarsu ya zama da sun samu ƙari na kuɗin shiga rayuwarsu ta yi sama ta haɓaka. Wannan tsari eh, da hikimomi da dabaru za ku taimaka musu su gane yadda ake wannan aikace-aikace na noman tumatir da alkama da sauransu ta hanyar zamani ko kuma a akwai zance na ba su tallafin kuɗaɗe. Ba maganar ba da kuɗi haka kai tsaye magana ce ta a tallafi na farko shi sa muka shirya wannan taro na wayan musu da kai farko. To har ila yau Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi jami'ar sadarwa ta wannan shiri Rabi Mustapha Sadiq domin ta yi ƙarin haske akan abin da ake nufi da wannan shirin. Wato shirin appeals wanda aka fi sani da agro processing productivity enhancement and livelihood support projects shiri ne wanda muka fassara da sunan noma don kyautata rayuwa a reshen jihar kano shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta tarayya da kuma ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta jiha da kuma babban bankin duniya wato world bank an bullo da shirin ne domin a inganta rayuwar manoma da kuma bunƙasa amfanin gona domin a kuma samo sababbin dabarun sarrafa shi wannan amfanin gona ga manomi cikin sababbin hanyoyi da ake da su na zamani wanda zai ba wa manomi damar sarrafa abin da ya noma domin kasuwancin akwai wasu fannoni ko kaware ne ko kuma a dukkanin kayayyakin amfanin noma shirin zai ana gudanar da shi a jihohi guda shida a cikin kasar nan mm. akwai jihar kano akwai kaduna akwai inugu akwai cross river akwai lagos akwai kogi to jihar kano na ɗaya daga ciki kuma amfanin gonar da jihar kano za ta yi duba a cikin shirin wanda za ta fi bawa wa mahimmanci wanda ake kira value chains su ne akwai tumatir wato noman tumatir akwai noman shinkafa sannan kuma akwai noman alkama za a fara tun daga kan yadda manomi za a bullo da sabbin dabaru yadda zai noma wannan abin saboda manoma suna kuka akan cewar wani lokacin idan suka shuka amfanin gona suna samun a rashin ingancin shi wannan amfanin gonan kuma ba su da hanyoyin da sarrafa wannan amfanin gona da suke da shi saboda ba su da injina da za su tallafa musu zaka ga sau da yawa idan manomi ya noma abinci mutane za su shigo baki daga kasashen ƙetare su sai wannan abinci da aka shuka aka girbe shi su fita da shi kasashen su eh, su sarrafa shi sannan su kuma da mana da shi to shi wannan polisi yana so ya gyara wannan ya zama na cewar ƙasar nan ta wadata da abinci kuma a cikin ƙasar ake sarrafa abincin. To komi mahalarta wannan taro ke cewa ga abinda wasu daga cikinsu suka bayyana wa Mahmud Ibrahim Kwarin. sama'ila abdulaziz sarkin gulayen kuma kuma tsawa eh, wai takamai me kuka zo yi nan gunne zuwa muka yi bangaren kungiyar nan ta manoma da ta kirawo mu za ta tallafa mana kai kana noma eh ina noma da me da me kake noma ina noma tumatir ina noma alkama ina yin wayannan akwarinmu na na dan madanku ya kake ganin wannan tsarin zai taimaka noman da kake yi gaskiya ina da bukatar cewar kamar yadda kuka aka hirya za ba mu jarin nan mu do har za ba mu kayan noman nan mu dogara da kanmu to na sai idan aka ba mu za mu fada da noman sama da haka sakamakon dan barace barace da wani lokacin noman baya kai mu gaci sai mun hada dan neme neme kai magana bara kana ganin idan aka yi wannan tallafi eh, kana yin kaman kwando sama da 20 din nan eh. Eh, kenan mutanen ku za su daina bara eh gaskiya ne idan har muka samu tallafi muka yi muka dogara da kanmu za mu dauka mana kaiwa kasuwa yan kaba muna sai da na son wannan barace baracen za mu iya magansa har dai yanzu ma akwai saukin sa sunana sadi sha'ibu falle kuma muna noman tumatiri da kuma ita shinkafar ya kake ganin wannan tsari zai haɓaka noman noman da kuke to gaskiya wannan tsari inda an tafi kar da shi kamar yadda ya kamata insha Allah zai taimaka masu bukata ta musamman na jihar Kano gaba daya saboda bukatar da ake je barace barace da ake yi dama ba kowa ne yake so ya je wajen wani ya nemi ya bara ba To jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba bamu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti da Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To da la'agai da Mustapha Nasir Bazar yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ya aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga 'yan ƙungiyar masu sauraron rediyo ta hannun Baffa Haruna Bajoga inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa a madadin ƙungiyar masu sauraron Progress Radio Gombe muna Allah wadai da farmakin da wasu gungun matasa suka kai a gidan Radio Progress tasha da ta zamewa al'ummar Gombe da daukacin na arewa maso gabas fitila mai haskakawa ta hanyar ilmantar da su da kuma fadakar da su. sai kuma sako daga malam ango malamin makarantar yauri shi kuma ya ce salam voa hausa hakika raba abincin ga marayu da gwamnatin najeriya ke yi ta hannun hukumar kwastam abin farin ciki ne matuka ganin yadda abin ya farantawa waɗanda abin ya shafa rai da fatan allah ya sa wannan abin zai ci gaba da taimakawa marayu a duk inda suke a faɗin najeriya ga kuma sakonmu na gaba daga Relwani Sa'idu shi kuma ya ce salam voa hausa muna kira ga shugaban kasar algeria da cewa ya kamata ya dubi halin da kasar take ciki da kuma halin da za ta iya shiga matukar ya ce zai sake tsayawa takarar shugaban kasar karo na biyar don haka ya kamata ya janye wannan kudirin wa muna fatan allah ya bashi lafiya sai kuma sako daga bala muhammad jihar bauchi da shugaba iliya mai shayi garkin daura da kaltume mai kose bakin kasuwa su kuma kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa a yau mun shigo fili ne domin mu yi wa hukumomin kiwon lafiya na kasar niger fatal alheri a bisa aikin da suka fara yau talata na yi wa yara sama da miliyan shida rigakafin cutar sankarau a fadin kasar hakika wannan abin yabawa ne da haka muna fatan allah ya sa su gama lafiya sannan ya kare jama'a da wannan cuta amin. To ma da lamun gode da wanda suka samu dama aiko da sakonni sai a ci gaba da aiko mana kuma za mu ci gaba da kawowa da wannan muka zo ga shirma na karshe labarai a takaice. masu bincike sun shirya gabatarwa wani taro a yau talata bayani na biyu akan wani mutumin da bai nuna alamar yana dauke da kwayar cutar kanjamau mai karya garkuwar jikin bil'adama ba bayan da aka yi masa wata jinyar canjin jinin jikinsa kuma ya daina amfani da maganin kanjamau antiretroviral wani nazari da aka buga a jiya litinin a wata mujalla mai suna nica wanda ya buga labarin ravinda gupta na wata jami'ar london ya kwatanta mutumin da wanda ya hannun riga da cutar kanjamau tsawon watanni goma sha takwas tun bayan da ya daina amfani da maganin wanda ke raunana kwayar cutar amma bai iya warkar da cutar kwata-kwata an gano mutumin na dauki da kanjamoni a shekarar 2003 kuma ya fara shan maganin antiretroviral a shekarar 2012 daga bisani aka fara masa jinyar fara sake jiki wato na sake jinin jikinsa a shekarar 2016 kuma ya daina shan maganin masu binciken suna sa ido a kan yadda jinyar ke tafiya kuma sun gano babu kwayar cutar kanjamau a cikin jikinsa a lokacin sai dai masu nazari sun ce wannan jinyar ba za ta iya zama hanyar magance kowace cutar kanjamau ba wakilan majalisar amurka na bangaren democrats a nan amurka wato sun kaddamar da wani bincike a jiya litani a kamfanoni daban-daban da suka shafi shugaba donald trump a cikin wato yakin neman zaɓensa ke da na shekarar 2016 da kuma ayyukansa da harkokinsa baki ɗaya. To madalla masu sauraro anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa da tukam da kuma shafin mana na facebook yanzu a madadin baba ya kuma kirda ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr patrick daya ni sarfili hashin kuma ke cewa ku ci gaba da sauraron mu yanzu inda za mu kawo muku shirin yau da gobe shirin matasa.